bayahudan malami zai sake jiransa to muna maka shiru ne saboda Allah amma ba halina ba shiru ana ba halina kalla ana sa mai yaga a ido ba halina ba ne a taka ne ina yin hakuri sai dai tunanin jagorancin da Allah ya bani kuma da ilimi da Allah ya bani na sanin Allah ya ce inna Allah ma'a sabire yana tare da mai hakuri kuma na sani cewa yin hakuri ya yawa ya zama sakarci ya zama sakarci don wani za su ɗauka sun isa ne saboda cewa man kai hakuri daga yanzu za mu hura za mu ciza za mu ɗauki ragaman mulki ba wasa ba lallabi amma dole mu yi tausayi ko tausayi yana da kyau Allah ba mu jagoranci a Najeriya ma ana ganin mu da kima kuma baya ba mu muna ayyukan da al'umma suke so ta hanyar ilimi muna gina makarantu muna biyan albashin malaman makaranta sun yi mutunci saboda ni dan headmaster ne. Gwamnan Bauchi ne zuwa ga Idris Abdulaziz kenan. Eh wannan ai kana ji ka san batutuwan kenan. To da farko dai abun da ɗan tsokaci da dama nake so in yi akan wannan da farko dai Malam Idris kamar yadda yake ƙoƙarin shiga kan siyasa kai tsaye haka. Ni da nasihar da nake masa a matsayinsa na malami. A gaskiya ban ce kare yi duka ba amma yadda yake kutsawan abun yana yawa. Abin da yasa na ce yana yawa. Layinsa layin ilmantarwa ne, layin karantar da addini, layi ne da yake ƙoƙari ya ce shi ahlus sunna ne, kuma a kyautata zato zatona akwai magabata wanda suka yada sunnan nan ya suka isar da da'awansu. sannan abu na biyu abunda da nake so har yau ya fahimta shi fa watakila wannan gwamna yana daga cikin wanda yake kallon sa a matsayin ai ba ma abocin addini ko bai da ilimin addini ko wani abu amma kana ji yana cewa inna Allah ma'as sabirina Allah yana tare da masu hakuri kana ji yana faɗan wannan a duk da naji inda yake cewa duk da idan ta yi yawa za ta iya zamo sakarci eh kuma wannan din ma kamar yadda Allah ya ce famani da alaikum fa ta du alaihi bi misli ma ta da alaikum wanda ya ketare muku kuna iya ketare masa daidai yadda ya muku to ni abin da nake faɗa da gwamna ko gwamnati za ta fahimta wato matsalolin da malam Idris yake bijirarwa mu ni a in kashin kaina abin da na fi so shine Malam Idris ya riƙa yadda ana zama da shi akan wa'annan batutuwa da yake tattauna su a babin addini kuma da sunan ilimi yake yaɗawa. Mm. To gwamnatin idan za ta yi to ta yi ƙoƙari ta haɗa ta dinga in muka gayyace shi ya ya halarci zaman saboda a samu maslaha to gwamnati kawai abinda muke so da ta rika yi ma sai ta haɗa zaman kawai ba wai zaman da manufar ma a cutar da wani ko a tozarta wani ko a ma wani abun da bai dace ba a kokari kawai za ta yi ta haɗa mu idan aka zauna kaga daga wajen ina tabbatar wa gwamnati wata rana mara izin bai sama yayi magana akan ilimin addini ba mm, mm. yawa ina tabbatar muku ba zai zama yayi ma magana akan ilimin addini ba to saboda haka ni batun da nake faɗa tunda matsala ce duk da yana raba kafa wani lokaci ya shiga kan abun da ya shafi addini wani lokaci ya shiga harkan yan siyasa watakila eh, ban sani ba kowa ya tsaya hanyarsa dan siyasa har yanzu eh. ba yake zagi wasu mallumma masu shiga siyasa cewa baka bai kamata malami ya bayyana da kansa sosai a cikin eh. siyasa a bangaren da yake bai ki ba zai ya taba wannan magana ai eh haka ne haka ne sosai ba so saboda haka kuma kaga wannan din ai shiga cikin siyasan kuma abin da zai kara tabbatarwa a kasar da nake so ka saka mun gaba duniya za ta tabbatar da cewa e lallai maganar siyasan nan a fili yake yin ta din a fili din eh wannan ita ce sarki mu je kan gaban kawai eh mu je na gaban kada ɗayan ku ya jefa masa ƙuri'a ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha To, to kaga sarki zaki a matsayinsa na malami, eh. kuma a matsayinsa na ahlus sunna, hmm. kuma a matsayinsa na jagora na wani bangare daga cikin ɓangarori. Eh, shi ma wani ɓangare ne daga wani ɓangarori. Hmm. To, tun da shi jagora ne a wannan ɓangaren, to eh. bai kamata ya faɗi irin wannan ba. Hmm. Eh, bai kamata a matsayinsa na malami ya faɗi wannan ba. Da farko dai sarki zaki, dukkan wani dukkan wani malami yana taka tsantsan wajen tunanin wa zai zama mana alkhairi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a karantarwarsa duk abin da mutum zai nema istihara yake yi neman zaɓi a wajen Allah hmm. to shi kuwa wanda ya san zai nemi zaɓi a wajen Allah bai da tabbas me yafi alkhairi to duk um. wanda bai san abin da yafi alkhairi ba dole ka ga same shi yana taka tsantsan a cikin laburarsa Sama yadda ka fito ƙarar kana cewa a yi wane a matsayin kamalani malami. To kaga kamar ka watsar da wancan istiharar ma baki ɗaya kuma sunna ce ta karantar da wannan istihara ɗin. Oh wato bai irin na manzon Allah kan da manzon Allah ya ah. ah, ah, babu babu yawa bangare ƙarar ka nuna bangaren ka ƙarara Aa wannan ba ɗabi'an manzon Allah bane annabi ɗabi'arsa ɗabi'an manzon Allah istihara zaɓi annabi yake yi yakan bar wa Allah zaɓi to kuma duk wanda yake jin cewa bai tabbatar da alkhairin da yake cikin wane da wane to al'amarin yana wajen Allah ta yi wanda kake gani ɗin ya zamana watakila in kana ganin illa ga wannan to wanda kake ganin hala ya fi illa ta yi kuma nan. malami ya kamata malami ya kama kimarsa da darajarsa da eh. yasa duka zai zama eh, almaji. Kwarai da gaske, a? Ah, ya zama ah, sarki zaki. Malami da in ya ɓace, malami ke iya ta da shi. Kana mm, iya yawa very good. Ke so amma ka ɓoye shi a zuciyanka. Eh, very good. A gani, amma ka fito karara ah. kana yin haka bi mana ka ɗau gaba kuma ka sa. Mm. Yawa, yawa, kwarai. Ya kuma sarki, bai dace ba kuma sarki zaki abinda nake so dama in kara da shi kaga eh. batutuwa ne da ya fito karara ya fada yake nuna shi ga inda wato baya wajen kai tsaye yana nuna baya wajen ah, to da eh, farko dai shi ba fa wai jama'a wai ka wai ka ku yi ku yi yawa bayan yawa ɗayan mu ya jefa masu kuri'a ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha. Wai kan ɗayanku, in iya masha ya baka kuɗi, ka yi hakuri, kaga wala Allah malami dai kana zaune dole kowa ya kawo hadayen shi da sauransu dai ko bin kyautai da sa ba ba komi bane amma malami kana kan bari ka fito tsagaga yawwa yawwa sarki zaki yawwa kaga matsalar da malam Idris yake samu akan wannan na farko ka fito karara ka faɗi abin da kai kake gani cewa kuma sannan ka ɗora ma almajiranka wanda shi siyasan nan ma kuma ai ra'ayi ne ya kamata ka sani a cikin almajiranka nan ai wani yana da zaɓi wani yana da abun da yake so wani yana da kaza me yasa ba za ka bar su kowa da zaɓinsa ba bayan ka yi naka ra'ayin sannan ka yi wakilci akan ra'ayoyin wasu ma so kaga duka irin waɗannan ina siyasar ma take in haka ne sannan abinda nake so har yau mu fahimta a cikin wannan sarki zaki ga fa a jikin wannan sai ka ga watakila wani ɗan siyasan ko waɗansu ɗan siyasan su ce za su yi magana a kansa kuma ya ce zai damu bayan kuma ga irin kalmomin da shi ɗin ya faɗa To a lokacin da su ƴan siyasan suka dawo suna irin nasu faɗe-faɗen a kansa to sai ya tuna me yasa suka yi hakan tukuna. a ah, sanda yayi waɗannan abubuwan kafin suka dawo su ma suka yi masa watakila su a babin ramuwa suka yi kaga kenan shine ya faro waɗannan abu to saboda haka me ya sa ka akan wannan kuma ƙarshe ka zo kana jin haushi akan cewa ai ga wani ma ba ma abocin addini ba har yana magana akan addini bayan kuma kai ka bude wannan kofa yawa yawa to kai ka bude waɗannan kofan so saboda haka ni abun nasiha da nake isarwa malam Idris nasiha wallahi ya daina irin waɗannan abubuwa ba karantarwar sunna ba ne. wato karantarwar sunna ta yi gabar karantarwarsa ta yi yamma da ɗai bai yi kama da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan ɗan adam mai girma ne a wajensa domin ba wanda yake bin nassin alqur'ani irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yana sane da Allah ya ce wa laqad karramna bani adama mun karrama ƴaƴan adam to saboda haka ya kamata kai ma ka zama mai karrama ƴaƴan adam ka zama mai karrama al'umma ka zama mai karrama mutane wannan kan shine abun da sunna ya karantar shine karantarwan sunnar manzon Allah so amma irin waɗannan ɗabi'u gaskiya ya kokari ya gyara su ya gyara su domin babban burin mu a ce ya gyara ya daina irin waɗannan abubuwa ai sunansa na musulmi har yanzu yana nan a musulmi to amma kuma irin ɗabi'un da yake yi irin waɗannan ɗabi'un da yake yi sun yi muni ba yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah bane shi annabi shi da zai ce halikin nasa bi hulukin hasanin kayi mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau sarki zaki ka duba fa maganar annabi cewa fa mutane fa yace mm. sarki zaki mutane fa yace mm. to saboda haka ko wayannan mutane na siyasan ko na gwamnatin ko ma waye ya shiga daga cikin mutane kai ba ma su ba har waɗanda ba musulmai ba sun shiga daga cikin mutane to in dai ɗabi'un manzon Allah ne to halikin nasa bi hulukin wato bi hulukin hasani to dai shawarin da nake bayarwa ga mu ɓangaren mu akan matsaloli da yake tabawa akan addini akan abubuwan da yake ganin cewa babu su akwai su abubuwan da yake ganin akwai su kuma babu su to mu abin da kawai muke nema muna gayyatar sa ya riƙa yadda ana muƙabalan da shi ya riƙa yadda mu a inda za mu ce gwamnati ta taimaka ta sa baki a ciki wallahi ba na manufar wai a masa wani abu ba a manufar ta taimaka a zauna da shi din tunda ba zai iya yadda ba zai iya yadda a zauna da shi din ba iya maganar kenan yawa Eh, wato, muna bayani akan cewa ya yadda a ringa zama da shi din. saboda yana bijiro da abubuwa da yana ganin cewa wai addini ne, yana ganin cewa waɗannan abubuwa ilimi ne, yana ganin waɗannan abubuwa hujja yake da shi, a yayin da muna ganin bayi da hujja, a yayin da muna ganin bayi da dalili, a yayin da muna ganin cewa abubuwa da yawa ya yi su wanda ba haka suke ba. Saboda haka, da kansa muna gayyatansa a yi zaman, don mun fi so ya amsa da kansa. idan ba zai amsa ba idan gwamnati ta ba da shawarin a yi zaman ta tsara wannan zaman to iya manufanmu a zauna ɗin don a duniya ta tabbatar da abubuwan da yake faɗa ba haka ba kuma ina da yaƙini idan da gwamnati ya kokari ya jawo shi a hada shi a zauna yawa yawa wato sarki zaki yawa dama maganan kawai da nake faɗa ita gwamnati ta fahimta ni mu ba manufarmu wai a zauna gwamnati ta masa wani abu mara kyau ba wannan muke nema ba a'a a zauna da shi mu tattauna da shi gwamnatin da waɗanda suke tare da gwamnatin da duk sauran al'umma wallahi sai mun shirwantar da bakin malam Idris wallahi sai ya daina waɗannan abubuwan da yake faɗa a cikin ruwan sanyi ba abun da aka masa babu komai a ciki amma da kansa sai ya koma yayi shiru so abun da nake so kawai a fahimta kenan tun idan hujjoji ne kawai ba duka ba zagi ba fada babu a masa wani abu ba mu goyon bayan wannan ma ni ba ni ba tare da haka amma dai a fito a yadda a zauna da shi tunda yanzu sarki zaki yatan zaman nan kai ka ba za ka kirga so nawa muna yi ba ya ki ya amsa wannan zaman to me dalilin kin amsa zaman me dalili ya amsa zaman in kuma ya ki ya amsa wannan zaman to gwamnati idan ta taimaka aka zauna da shi don a samu maslaha kan addini daidai ne kuma gwamnati ta sani ba muna magana akan wai gwamnati ta masa wani abu don ba akan wannan nake ba a kawai a zauna da shi a zauna da shi a yi muƙabala da shi a tabbatar da abubuwan da yake faɗan ba haka bane wannan ita ce kawai magana na eh wannan ita ce magana na kuma wannan magana da faɗa ina gani gara wannan ya fi ma da ce wai za ka shi gidan ɗan kandi wannan eh kore da gaske yau a sosai wannan abu ne mai kyau da ya kamata ya zo ah. Wato sarki zaki Allah ya saka maka ina da fahimtar ka sarki zaki wannan batu da kai batu ne wallahi muhimmi ai wato misali idan an ce a'a wane a kai shi gidan kaza ko gidan kaza wato wannan kamar an fi karfin sa ne yasa aka masa kaza eh, kenan eh. abubuwan da yake faɗan kenan yana ma da hujjoji an yi amfani da ƙarfi ne aka tirsasa shi aka je aka yi masa kaza kaza to kaga duniya duniya ba za su fahimci abun ba wani har a gobe zai rika ganin cewa to ma yana da hujjoji an fi karfin sa ne yasa aka masa kaza so amma idan aka aka zauna da shi din to anan ne duniya za ta fahimci cewa abubuwan da yake kai din nan ba wani dalili ba wani hujja so saboda haka mu dama burin zaman ya yadda ai da ya yadda ma ana zaman dama ba ta kai da waɗannan maganganu ba wannan ita ce kawai burinmu yawa zaman kawai muke bukata ba ma bukatan a masa komai ba ma goyon bayan kuma a masa komai hmm. kuma wato gwamna kamar yadda kace inna allaha ma as-sabirin kayi hakuri din ni ina goyon bayan ka gaskiya ina goyon bayan ka amma a haɗu a yi a yi haɗu a yi mukabala wannan ita ce eh. kenan, hmm. ya ja lokacin fitana ya kai zan hmm. uku zuwa hudu kade ku yi hakuri saboda ba ku yi hakuri malam buhari rubuta number mu kai da kuma zaka kira kai kokari ka tsaya kan topic amma in ka sau kan topic gaskiya ka ba za mu ba ka daman ba eh ba za mu ba ka dama ka yi magana ba hmm. kai da kake kan layi za ka iya ka bugo yan eh, tiktok na fara eh, tura muku na fara ɗaukan ɗaya